da zuwa muryar labarai TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jihar Manafis Abdullahi ta shiga cikin mawuyacin hali ganin cewa an fara fitar da wasu faifan bidiyo da ake danganta su da jarumar. Mai sauraro daure ka kasance da mu domin ganewa idanka wannan sabon faifan bidiyo na jaruma Nafisa Abdullahi jarumar fina-finan Hausa ta masana'antar Kannywood. Ya kai mai sauraro idan ba manta ba an jima ana ta ƙoƙarin a ɓatawa jaruma nafisu Abdullahi suna ta ɓangaren yin ƙoƙarin danganta ta da wani bidiyon batsa wanda ya fara yawo a kafar sada zumuntar zamani wai ya billahi mun yi ƙoƙarin kawo muku kaɗan daga cikin wannan mummunan bidiyo amma kuma abin ya ci cira inda daga baya muka yanke shawarar saka muku shi a cikin groups ɗinmu na WhatsApp. Wannan tasha ta kumi albarka ta saba kawo muku sharhi akan al'amuran yau da kullum da suke faruwa a ciki da wajen masana'antar Kannywood. Wannan karan ma za mu kawo muku sharhi akan wani bidiyon karya mai matukar munin gaske da ake alakanta shi da jaruma mai farin jini wato jaruma na fisa Abdullahi. Ga waɗanda suka samu ganin wannan bidiyo a cikin groups ɗinmu na WhatsApp sun gaskata faruwar hakan. Kuma mun nuna musu hanyoyin da ake bi wajen haɗa irin wannan bidiyo mai muni na karya. Fatanmu dai Allah ka kare ɗaukacin al'ummar musulmi ka kuma shirye mu gaba ɗaya.